This court also considers the need to ensure discipline. This court hereby sentences you as follows. Shugaban wani kotu da rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri ta kafa kenan na hukunta wasu jami'an soja da aka samu da laifi daban-daban. Ke yanke hukuncin shekaru uku a gidan yari ga wani jami'in soja da ake kira Umar Sule da kuma ke dauke da mukamin staff saje sakamakon wani ɗauri da ya ma wani yaro dan shekaru goma har yayi sanadiyar lalata hannun wannan yaron. An da kafa kotun sojan ne a ranar tara ga watan Agustan 2010 goma sha shida karkashin shugabancin Brigadier General Oji Adeniyi wato da ake kira President da kuma ya zartar da wannan hukunci a yau ga wannan jami'in soja wanda ya kasance hukunci na farko cikin irin kararrakin da suke da shi har guda ashirin a gabansu. Mejo N Yaro ne da yake wakiltar jami'an sojan Najeriya da kuma ya karantawa kotun irin shari'ar da ke gabansu wadda daga bisani lauyoyin da ke kare wanda ake zargan karkashin jagorancin barista Graham Abba Kaza suka roki kotun a rubuce na neman sassauci ga wanda ake yanke wa hukunci. hukuncin da abin da suka kira cewa ya aikata abin da ya aikata ne cikin rashin sani sai dai kotun ta dan kebe a wani aiki na musamman inda kuma ta tattauna irin hukuncin da za su zantar wanda daga bisani shugaban wannan kotu brigadier general oji adeniyi ya bayyana hukuncin kamar haka on count one three years imprisonment on count two reduced to private. this sentence is however subject to confirmation by the confirming authority as provided by section ya dai ne da kiran wanda aka yanke wa hukuncin wato staff sergeant Umar Sule ko da amsawarsa sai shaida masa cewa wannan kotu ta yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari kuma an rage masa mukami a matsayin sa na staff sergeant zuwa kurtu na kuma tambayi mahaifin wannan yaro da ake kira Muhammad Sule dan shekaru goma da haihuwa ko ya ji game da hukuncin da kotun ta yanke ga abin da ke cewa Usman Muhammad wannan danka ne aka shi wannan kotun soja ko eh dana ne wato akwai wani sojan da yana aika ma sojan lokacin mu din ba ma gari mun ba yaron ma mamar mu amana so mamar a wajen shi yana zuwa makaranta ya tashi to hanyar da yana wajen makarantar nasu akwai sojan da yana dan kira shi a aike shi to kwanakin baya wai ya kira shi ya aike shi sai ya dauka dubu biyu na shi a inda ya fada shine sai ya zo ya nemi yaro din akan cewa ya dauka kudin shi to shine da yaron ya zo din shine sai aka ce mar yara na kanana suka ce eh gashi wane ka dauka kudin shi yana neman ka sai ya je ya samu sojan ya ce kai ne ka dauka kudi na yace eh, ni ne na dauka to yace amma kai hakuri ka yafe mu ce to kai hakuri abin ka zauna ina zuwa zuwa sai je sallan juma'a yana zuwa sai ya daura shi a jikin fila da danko zuwa awa bakwai to eh awa bakwai ya daure shi a jikin fila yana dukan bayan shi to shine daga baya sai aka zo aka kai asibiti daga asibiti aka ce ba za su karba ba sai an janye police report to shine da muka je police station sai daga police station sai aka kai mu wajen human right to mata human right din shine ta kama wajen sojoji aka zo aka bayani aka je aka kama soja din to daga baya da likita ya zo ya duba ya ce to hannun jijiyar ya lalace in ba yankewa aka yi ba bare ba sanadiyan daurin eh to shine daga baya da aka zo aka yanke hannun kuma ɗayan shi ma yana ci sai aka ce sai ya yanke naman cinyen shi an yi mar plaster to shine yanzu abin da aka yi mar din yanzu magana yanzu abin ya shafi kusan hannu duka biyu kenan eh ya shafi yanzu hannun shi duka biyu dayan ma baya aiki yanzu dai muna eh dayan kuma yanki to ya kake ji game da wannan hukunci da aka yanke eh hukuncin da aka yanke na ji daɗi da inda aka yanke hukunci eh saboda yanzu ya nuna cewa sojoji a mulkin nan suna adalci abin da muka gani kenan abu na biyu wanda mu muke so din har yanzu yaron nan ya zama maskini dalilin da yasa ya zama maskini saboda bare amfani ma kan shi ba balle mudun to saboda haka muna so har yanzu muna roki gwamnati ya ɗauka nauyin wannan yaron nan saboda mu masu karamin tarfi ne barista jumai usman da ita ce da suka shigar da wannan kara daga hukumar kare haƙin bil'adama na jihar borno ga kuma abin da suke cewa game da wannan hukunci a soja dama akwai tsarorin da aka ba su na yin aiki wanda ya tsallaka akwai yadda ake hukunta shi kuma shi ya sa suka yi da muka kawo musu kara to yanzu sun gama nasu tsora ya rage mu ne mu ɗauki mataki akan abin da ya kamata kamar wani mataki za ku ɗauka nan gaba ganin cewa wannan yaro ya zama ne ya haka haka din ne yanzu za mu yi kokari mu ga mun tura recommendation din mu ma zuwa head office namu su ma za su yi akan za su yi magana akan yana za a samu compensation ma shi yaro domin shi ma ya samu yana zai rayuwar shi kaga yanayin hannun shi daya ma babu ɗaya ma yanzu muna addu'a ne ya zama mai kyau tani dai wannan kotu ta dage zaman da har zuwa 20 ga wannan wata da muke ciki wadda ta ce za ta gaba da sauraron kararrakin nata da kuma yanke wasu hukuncin karan da ke gaban nata tun dai da aka gurfanar da wannan jami'in soja a gaban wannan kotu na ta sharan kwalla da ke zuwa daga idanunsa ne na nuna dama ko kuma takaicin abin da ya auku bayan kasancewa cikin aikin soja har tsawon shekaru ashirin da shida. haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya